Barka da zuwa tashar tsakar gida. Hotunan aure da ƙanƙanuwar yarinya ya jawo cece kuce a kafafen yanar gizo. A safiyar yau wasu hotuna na wata 'yar yarinya da ba za ta fi shekara goma sha biyu ba, da wani matashi da akalla zai kai 27 zuwa talatin. ya fara karaɗe kafafen sada zumunta inda a gansu cikin salon hotunan kafin aure da ake cewa pre-wedding picture a turanci da alama dai suna duk da angon cewa hakan ya jawo cece ce da saɓanin ra'ayoyi sai dai mafiya akasari suna yi farar dabara ne irin na iyayen da suka aurar da s tana wannan mataki duba da yadda zamani ya gurɓace amma wasu na ganin kamar an kwari yarinyar inda suke bayyana nasa ra'ayin da cewa wannan aure bai kamata ba sam wasu daga cikin masu bayyana ra'ayinsu da muka samu tattaro muku sun hada da salma idris mai murjani ta fara da cewa da zina wuri gara auren wuri a gani na wannan ba abin magana ba ne ko cewa bai dace ba a ra'ayina hakan ya yi min daidai duk mace koyaya take sunanta mace kamar yadda kwanaki na ga wani mara imani dan shekara talatin ya yi wa jaririya mai kimanin watanni uku a duniya fyaɗe kuma a hakan ya biya bukatarsa don haka ban ga laifi ko abin magana da tashin hankali akan wannan saurayi da ya auri karamar yarinya wadda hakan ma ta fi shekara goma sha biyu a duniya ni dai abin da zan ce Allah ya sanya alkhairi ya ba su zaman lafiya mai dorewa Khadija S Umar kuwa cewa ta wallahi ko ku fito ku yi magana akan fyaɗen da ake wa yara ƙanana kun hana mu aurar da su da wuri mun ban su kai shekaru 18 din da kuka saka doka an bi su an musu fyaɗe a ƙananan shekaru kun yi kuma shiru ko ku yanke doka mai tsauri akan masu yin fyaɗen ko ta aurar da su suna da ƙananan shekaru damin addinin mu bai haramta mana ba kuma mu gamar kunyar da zai haramta mana wallahi da a ce ga yarka can an mata fyaɗe gara a ce ga ta can a ɗakin mijinta tana da ƙananan shekaru ko da shike ba mu samu wanda ya wallafa ta musamman don tsokar wannan aure ba amma ga kaɗan ga waɗanda suka soki auren ta sashen tsokaci Fatima Ibrahim Haruna cewa dai wannan ba daidai bane me yar shekara goma sha biyu ta sani game da zaman aure fi sabilillahi wannan ai cin zarafin ƙananan yara ne da ba shi da bambanci da fyade me zai hana ba za ta je makaranta ba malama mai posting kar ma ki kawo shashanci kar ma ki haɗa irin wannan auren da fyade dan dukkan su abubuwa ne marasa kyau ba su da wata alaka da musulunci tsantsan rashin basira ne Allah ya wadai kawai shi ko sani jarumi sabo cewa yi to wallahi duk wanda ya wannan haɗin ya kuka da fushin ubangiji wannan ba shi da tushe a musulunci a wannan karnin da muke ciki idan kuma da akwai ku faɗa mana alal haƙiƙa alamomin balaga da suke bayyana a jikin ya mace babu ko guda ɗaya da zamu gani a zahiri wannan zalunci ne tsagwaren shi duk malamin addinin da ya wannan ta'asar to shi ma da nashi kwamashin shin ya kuke ganin wannan aure ya dace kuku da zalunci a ciki kamar yadda wasu suke faɗa malaman gidansu ba mu haske